Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A ci gaba da gabatar muku da shirye-shirye kan fasahar ƙera tasi mai tashi sama da masana suka yi domin taimakawa jama'ar da ke zaune a biranen da ake fama da cunkoso. Yau za mu kawo muku shiri na ƙarshe kan wannan batu. To kamar yadda kuka ji, wannan aikin ƙera tasi mai tashi sama ya yi nisa, domin akalla kamfanoni ashirin zuwa talatin sun kammala ƙera tasin na gwaji, kuma har an gabatar da su ga masana a bikin baje koli, waɗanda suka yi nazari a kansu da kuma ba da shawarar yadda za a inganta su. Yau za mu ji daga bakin mataimakin shugaban kamfanin Bell, Scott Drennan. ɗaya daga cikin kamfanonin da suka ƙera waɗannan tasi masu tashi sama kuma ga tsokacin da ya yi a kai. Bell Nexus is the centerpiece of our on-demand mobility philosophy. Taxin kamfanin Bell Nexus shine ingantaccen hanyar mu ta falsafa domin samar da abin hawa wanda zai dinga jigilar mutane da kaya daga wuri guda zuwa na gaba kamar yadda ake bukata. Bell Nexus na da wasu abubuwa da aka kera a jikinsu waɗanda kacokan suna aiki ne da wutar lantarki wanda zai taimaka wajen tafiya a sararin samaniya suna ɗauke da farfela guda shida da zai taimaka wajen rage ƙara da kuma tafiyar da taxin mun sanya ingantattun kaya a ciki da suka hada da kujeru domin janyo hankalin sabbin masu sha'awa da kuma tabbatar da samun safaɗin duniya ga mutanen da ba sa tunanin amfani da su to ko kuna tunanin gabatar da waɗannan tasi nan da shekarar 2023 tare da kamfanin uber Mu muna maganar shekarar gabatar da su a matsayin shekara ta 2025, shi kuwa kamfanin Uber da muke aiki tare na maganar shekarar 2023, amma mun san cewa zai fi inganci a gabatar da su a tsakiyar shekara ta 2020. Amma za mu iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin an gabatar da su da Na san kun gudanar da tattaunawa sosai tare da hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Amurka FAA. Ya waɗancan tattaunawar suka gudana? Tsakanin hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Amurka FAA da kamfaninmu na Bell muna da manufa guda. Kare lafiyar jama'a ita ce manufarsu ta farko. Mu ma kare lafiyar jama'a ita ce manufarmu ta farko. Ta bakin Scott Drennan. mataimakin shugaban kamfanin bell kenan to yanzu kuma za mu je ga masana wannan fasaha ta kere-kere inda dr yahuza ibrahim malami a jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke bauchi ya ce tuni aka kammala wannan bincike kana aka tabbatar da ingancin wannan aiki eh lalle kamar yadda na faɗa maka ah, already an riga da an yi binciken kuma an tabbatar da cewa haka ɗin mai yiwuwa ne abin da za mu eh, ya ba mu tabbaci cewa zuwa 2025 za a yi shi in commercial quantity akwai kamfanoni da yawa a duniya kamar google sun ba da wajen eh, you know eh, pound miliyan saba'in sun saka a wannan kamfanin banda su kaɗai a cikin binciken akwai kamfanoni da dama da suka yi ta injecting kuɗinsu su akan waɗannan uh, you know waɗannan bincike din idan da bai mai yiwuwa ba ne kamfanoni irin Google da suka san mahimmancin kuɗi da kuma kamar NASA na America da kuma AIAA na Ingila dukkanin a cikin research sun yi injecting kuɗi daloli masu yawa da pound masu yawa kan cewa wannan a yi shi in commercial quantity so lallai abu ne wanda an yi binciken an tabbata zai yiwu yanzu abin da suke so shine in 2025 a yi shi in commercial quantity duk da yake akwai korafe-korafai na yanayin regulations na ka'idoci kamar airspace da sauransu cikin binciken ya yi outlining amma already sun yi zama da dama kuma suna so su yi you know a uh, uh, uh, duk line da yake a tsakanin su sun yi clearing ɗinsa kafin a yi shi in commercial quantity. injiniya uba murtala disina masanin fasahar kere-kere a babbar kwalejin fasaha da ke Bauchi, ya yi mana tsokaci kan wannan aikin. Faruwar haka zai iya faruwa tunda za mu duba eh, yadda jirgin sama yake yake tashi yake sauka tunda abin da jirgin sama yake ɗauka ya fi abin da mota za ta ɗauka. So inda jirgin sama zai iya tashi ya sauka lafiya, mota ma za ta iya tashi ta sauka lafiya. to amma abin da yake faruwa shine dole tunda tashi sama ne ba zai zamanto kamar motocinmu na ƙasa ba kuma da yake an ce abinan wato kamar za a yi shi kamar sashen kasuwanci wato commercial bag don an yi shi kamar sashen kasuwancin ta wani gu za mu samu karuwa sosai mu especially mutanen da muke yankin afirka kamar ma najeriya babu ma 'yan najeriya Dr. Husa Ibrahim ya yi karin bayani kan yadda tasin za su dinga tashi da sauka. Eh lallai farfela suke da shi, wato abin da rika kadawa a can sama kuma an yi shi in vertical ne shi sa an ce maka based on ilimin VTOL ne, wato vertical take off and landing. Haka da tashi za su yi ba za su tafi a ƙasa bane kafin su tashi kamar yadda jirgi yake yi. In muka duba takawalajin jirgi sai ya yi wani tafiya mai dogo a ƙasa kafin nan sai ya cira. shi ma akwai technology da ake amfani da shi akan haka amma su waɗannan vertical take off a landing ne wato a tsaye yadda yake vertical muna da abubuwa guda biyu abin da dama axis guda uku ne akwai vertical and horizontal da kuma wanda zai a can tsakiya to na wannan vertical din a tsaye haka za su tashi tsaye yu kamar yadda rocket in ka duba yadda rocket yake zai tashi a haka ya tafi duk da ke shi technology rocket kuma daban ne amma waɗannan motocin an yi su based on vertical take off and landing ne wato daga nan tsaye kawai ba sun yi tafiya a ƙasa ba haka za su cira sai su tafi abinsu in kuma za su sauka haka za su taho kamar yadda jirgi mai saukar ungulu yake kamar yadda jirgi mai saukar ungulu yake yi mm. to su dai waɗannan tasi za su dinga amfani da batira ne maimakon mai ko ya ingancin aikin waɗannan batira ga injiniya ubadi sina to kamar yadda suka yi bayani sun yi maganar kacwa ita motar wadda yanzu suka fara tunani a kai ah, tana da wajen farfela goma sha shida Ah, kuma daga cikin farfela goma sha shidan nan eh, kusan sha biyu daga ciki ah, za a yi amfani da su wajen tafiya so in za ta tashi a ah, sha shidan nan duka za su yi aiki idan an ce za a yi amfani da batir to shi batir duk lokacin da ake amfani da shi ka fara amfani da shi ƙasa zai rika yi wato ba zai zabanto kamar irin motocinmu da muke da su a ƙasa ba wadda idan daga an fara amfani da batir din batir din tayarwa zai yi in ya tayar sai kuma kamar janareto ko alternator sai ya karba kuma ya riga ba da wuta wadda shi ma batir din daga baya cajin sa za a riga yi to a nan dole ne kalubale ne a su kansu injiniyoyi wadda dole za a samu abin da zai riga caja batir din nan tunda ba haka ba dole cajin batir zai kare zai kasa in ya kasa kuma so uh, yadda jirgi zai tafiya tunda ta hanyar farfelarsa zai tafiya to kuma tafiyar za ta samu koma baya sosai to ko ta yaya waɗannan fasaha za su taimaka wajen kaucewa gurɓata muhalli ai wani abu da ya kamata a sani ma shine waɗannan motocin da ake so amfani da su ba da mai za su yi amfani ba za su yi amfani da batira ne wadda an yi eliminate wannan gurbatan yanayin duk da yake wajen testing an yi ta amfani da mai amma yanzu so suke in zai fito in commercial quantity za su rika amfani da batira ne wato kamar yadda muka san akwai bincike da ake yi da shi kuma yayi nisa na electric cars wadda yanzu ana amfani da su an yadda an tabbata cewa electric cars za su rika amfani to su ma da something da batira ne cajin su shi zai ba su dama su rika tafiya za a eliminate wannan fusel foil kenan wadda yake gurbatan yanayi daga ƙarshe dr ibrahim ya yi tsokaci kan rungumar irin wannan fasaha insha Allahu wato duk da yake Najeriya muna koma baya na wajen idan fasaha ta zo kafin mu picking off wannan kuma ya danganta da irin ka'idoji da muke da shi na constitution dinmu kuma idan da wato za mu lura da yadda duniya take tafiya najeriya ya kamata na ɗaya daga cikin wadda ya kamata ta fara amfani da waɗannan motoci saboda ilimin kimiyya da fasaha na motoci muna da gaba-gaba a duniya kowa riga da ya sani wadda ya fi kowa kwarewa wajen kera mota dan najeriya ne wadda yanzu shugaban kasa buhari ya jawo shi ya bashi wani yanki na gudanar know, da binciken kuma na san yana iya baki kokarinsa wani ganin cewa najeriya ta fara amfani da electric cars na tabbatar waɗannan in suka fara amfani ba za a bar mu a baya ba saboda you know mutane da muke da su masu basira da kuma uh, you know uh, uh, muna daga cikin kasashe na duniya wanda ya kamata a saka su a cikin masu arzikin you know amfani da wannan abu to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin dr yahuza ibrahim na jami'ar abubakar tafa balewa da ke bauchi da injiniya ubadi sida na Babbar kwalejin fasaha da ke bauchi da sashen Hausa na Radio France International da kuma wakilinmu Ibrahim Malam Goji da kuma Nura Ado Suleiman Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.